وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون Allah ya yi waɗanda suka yi imani da Allah a cikinsu suka yi aiki nagari alkawarin cewa zai ba su nasara kan abokan gabarsu ya sanya su su zama halifofi a bayan ƙasa kamar yadda aka saka waɗanda suka gabace su daga cikin muminai a matsayin halifofi a cikinta kuma ya yi musu alkawarin ya sanya addininsu wanda ya yarda musu shi wanda shi ne addinin musulunci ya zama tabbatacce maɗaukaki kuma ya yi masu alkawarin ya musanya musu aminci bayan tsoronsa su bauta min ni kaɗai kada su yi shirka da ni da wani abu duk wanda ya kafirce mini bayan waɗannan ni'imomin to waɗannan su ne fasikai masu fita daga da'ar Allah